Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa a ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma a hausa.com jama'a assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar juma'a 23 ga watan agusta ibrahim ka almasi garba ne da baba yakubu makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarai. Amurka da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan sun fara ci gaba da tattaunawa a kasar Qatar a kokarin kulla yarjejeniyar zaman lafiya a Afghanistan. Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta tabbatar cewa sojojin ƙasar Myanmar sun yi niyyar aiwatar da kisar kare dangi ne akan kabilan musulmin Rohingya. sai kuma shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyarar aiki a jihar kaduna inda ya kaddamar da ayyuka da gwamnati ta yi a jihar kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi ta bankaɗo wani babban aikin damfara da 'yan najeriya ke jagoranta za a ji cewa sojojin najeriya sun ce sun karkashe 'yan boko haram da dama jiya sannan kamar kowace ranar juma'a hawa umar na tafa da shirin lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makirri Amurka da kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan sun fara ci gaba ta tattaunawa a kasar Qatar a kokarin kulla yarjejeniya wacce za ta kawo ƙarshen yaƙi da sojojin Amurka suka daɗe suna shiga tsakani a wata ƙasa. jiya alhamis da rana ne aka fara zagayen tattaunawar na tara mai muhimmanci a tattaunawar da ake kwashe kimanin shekara guda ana yi a doha babban birnin katar inda ake sa ran tattaunawar zai kai ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka daɗe ana dako tattaunawar na zuwa ne wuni guda bayan da bayan wata aron gama da 'yan bindigan taliban din arewacin afghanistan inda aka kashe sojojin amurka guda biyu adadin da ya kai kisar sojojin amurka zuwa goma sha hudu a cikin kasar wakilin amurka da musamman afghanistan zalmi khalizad shine ke jagorantar bangaren amurka yayin da sher muhammad abbas yake jagorantar bangaren taliban a wannan tattaunawar inji mai magana da yawun taliban wata tawagar bincike ta majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar cewa sojojin ƙasar myanmar sun yi niyyar aiwatar da kisar kare dangi ne a kan kabilar musulmin rohingya a lokacin da suka suka kori wato dubban ɗaruruwan 'yan kabilar daga ƙasar a cikin shekarar 2017 rahoton da tawagar ta fitar a jiya alhamis ya kuma ce gwamnati ta gaza tabbatar da alhaki da ya rataya a wuyanta ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa ta kisar kare dangi na gudanar da bincike da kuma hukunta masu laifin aikata kisar wani masani a cikin tawagar da ake kira radika kumarasawami ya faɗa yayin fitar da wannan rahoto cewa ayyukan cin zarafin bil'adama da aka sa su binciki laifi ne da ya kamata a ɗora wa ma'aikatar sojan miyambar da ake kira tatmadau sama da 'yan kabilar rohingya bakwai ne suka arce daga jihar rakhine na myanmar tsakanin watannin agusta da satumba shekarar 2017 biyo bayan hare-hare da 'yan banga na rohingya suka kai wa jami'an tsaro lamarin da ya sanadin mayar da martani daga sojoji 'yan rohingya suna ci gaba da neman matsugunai a sansanonin 'yan gudun hijira a makwabciya bangladesh shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai ziyara a jihar kaduna inda ya kaddamar da ayyuka da gwamnati ta yi a cikin jihar ciki har da kamfanin ruwa da aka kwashe shekara da shekaru baya samar da ruwa shugaban ya samu tarbo na musamman daga mai masaukin masaukinsa gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufayi da mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idrisu da matalakawan jihar baki daya wakilin sashen hausa isa lawal ikara ya aiko mana da rahoto akan wannan ziyara Kaduna and Kano are the only two states I give two substantive positions in Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan a lokacin da yake jawabi a fadar mai martaba sarkin zazzau a yayin ziyarar aiki da kuma godiya da ya kawo wa al'ummar jihar Kaduna game da ƙuri'un da aka bashi a jihar Kaduna don zaben shekaru na biyu. kaddamar da ruwan zaria dai ɗaya ne daga cikin manyan dalilan zuwan shugaban ƙasa muhammadu buhari jihar kaduna kuma gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i ya ce wannan ba ƙaramar nasara ce ba many people that are not older than 30 years have never seen taps of zaria flowing with water gwamnan kaduna ya ce da yawan mutane waɗanda ba su wuce shekaru talatin ba a garin zaria ba su taɓa ganin ruwan famfo ya ɗigo ba inda ya ce gudunmuwar shugaban kasa da gwamnatin jihar kaduna karkashin jam'iyyar apc ne yasa a yanzu aka karya kwarin rashin ruwan da aka daɗe ana fama da shi a zaria tun farko dai sai da mai martaba sarkin zazzau alhaji shehu idris ya yaba shugaban kasa sannan ya mika bukatun jihar kaduna may i appeal to the president to look into the issue of the collapsed industries in Kaduna State. Mai martaba sarkin zazzau ya ce ina roƙon mai girma shugaban ƙasa da a duba durƙushewar masana'antun jihar Kaduna da gyara hanyoyin Zaria zuwa Fambeguwa da Kaduna zuwa Jos da kuma Zaria zuwa Puntuwa. Sannan ya ce duk da dadewar asibitin koyarwa na Zaria yanzu fa rashin kuɗi da sauran matsaloli sun hana aiki yadda ya kamata. Saboda haka ya ce akwai buƙatar ganin shugaban ƙasa ya kawo ɗauki. Isa Lawal Ikara. Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaishe ka, ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. shugaban amurka donald trump ya ɗau shawarar yanke taimako da amurka take baiwa kasashen waje cewa barna ne kuma bai dace ba amma kuma ya janye bayan wasu manyan 'yan majalisa sun kalubalance shawararsa shugaban kasan ya fito karara ya faɗa cewa akwai barna da almubazzaranci a taimako da amurka take baiwa kasashen waje ya kuma ce kamata ya yi a sa hankali a kan inda kudaden amurka suke shiga in ji wani babban jami'i na fadar white house yana faɗa wa murya amurka ya ce dalili kenan da shugaban kasan ya bukaci gwamnatinsa ta duba wannan al'amarin sai dai 'yan majalisar dokoki na bangaren republican da ma democrat sun bayyana adawarsu ga mataki da fadar white house ta dauka na dakatar da wasu taimakon zuwa kasar waje wanda majalisar tarayya suka rattaba hannu a kai wani hadimi a fadar white house ya ce akwai mutane da dama a majalisar da ba su ra'ayi a yanke kudade da ake ɓannatarwa wurin taimakawa kasashen waje hukumar kula da sufurin jiragen sama ta amurka ta faɗa a ji alhamis cewa za ta gayyaci matukan jiragen boeing 737 max a faɗin duniya domin shirya musu jarrabawa a kan tukin jirgin da zammar jaddada izinin tuki na jiragen sama biyo bayan na hatsarin jirgin sama guda biyu. Baba ya kuba makera aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI ta bankaɗo wani babban aikin damfara. wanda na ɗaya daga cikin ayyukan damfara mafiya girma da taɓa gani a tarihinta wanda kuma ta ce 'yan najeriya ne ke jagoranta inda a wannan harkar aka yi damfarar dalar amurka miliyan shida wato naira kusan biliyan biyu da miliyan 170 da 'yan kai kan haka ne muka tuntubi wasu 'yan najeriya da ke nan amurka ciki har da wani tsohon jami'in tsaro da farko ga malama helin bako wacce ke da zama a jihar california inda nan ne ma 'yan damfarar suka yi headkwata to malama helin wai haka abun kuma yake haka ne um, ko da shike a los angeles din akwai wurare biyu ne da suka kama mutane akwai wani wuri da ake kira gadina bai da nisa da los angeles din hmm. bisa ga rahoto da muka ji yan fbi sun yi bincike na shekaru uku akan wayannan wanda yawancinsu 'yan najeriya ne da suke damfarar mutane hmm. ko da shike wannan ba na farko ba a 2011 an taba irin wannan bincike har an kama mutane da dama wato wannan damfara da ake yi kusan kashi uku ne hmm. na farko akwai mutane da suke aiko da wasiku a hmm. gida kaman a matsayin wani su ya mutu suna da dubban miliyoyi a banki suna neman yadda za su fitar da kuɗin nan amma suna so a taimake su a aiko musu da kuɗi domin su samu su fitar da wannan kuɗi din To sun damfari mutane a wannan fanni sannan na biyu kuma akwai wayanda suna cewa su suna neman 'yan mata mata da za su aura. Hmm. Su aiko da hotunan su su aiko da wasiku. bayan da sun samu kan 'yan matan sai suna ce musu to suna so su zo ko kuwa suna bukatan kuɗi kaza sai yan mata su aika da kuɗi. To malama Helen me yasa ita hukumar bincike ta FBI ta ce tun da take binciken damfara ba ta taɓa samun ko ta gawurtacciyar damfara irin wannan ba dalilin da ya sa hukumar bincike ta faɗi haka shine in ka duba yawan mutane da aka kama mm. mutane da dama sosai kuma in ka duba kuɗin da mutane na suka damfari mutane miliyan shida kuɗi ne mai yawa sosai kuma abun ba nigerians kawai da suke nan ba mm. wannan ya hada da mutane da suke sauran wurare sauran kasashe mm. watakil ma a Nigeria da wayansu kasashe mm. to malama helin irin wannan yana shafar mutuncin 'yan najeriya musamman a california sosai sosai zan iya baka misali ni aiki na social work ne ina zuwa gidajen mutane akwai lokacin da na buga ma wata mata kofa hmm. da ta gani ta ji accent ɗina ta ji yadda nake magana ta tatar ni yan najeriya ne ka sama ta nan ta yi hushi daga baya da ta kwantar da hankalinta shine ta fara gaya mini cewa akwai wani dan najeriya da ya damfare ta shine take hushi sannan malama mm, malama me yasa bature ya cika yadda kina ganin me yasa haka halin america kenan americans suna da wani irin trust yadda da mutum in ka ce abu kaza in sun ce maka za su yi abu kaza to haka za su yi so sun aza kowa haka ne wato kusan kina ganin yana da alaka da al'adarsu ta ba su cika karya ba su sai suke ganin kowa ma shaka babu wannan al'adarsu ne ba su mm. cika yin karya ba mm-hmm. in bature ya ce maka zai abu kaza to lallai sai ya biya yi Mm. in bai yi ba sai ya damu mm. to su suna gani duk mutane haka kamar su ne eh, aladan su ne Malama Helin Bako kenan wata 'yar asalin Najeriya to har yanzu kan wannan abun fallasan abokin aikina Muhammad Hafiz Baballe ya tuntuɓi wani tsohon ɗan sandan Amurka ɗan asalin Najeriya da ke birnin New York mai suna Ibrahim Ahmad wanda Baballe ya fara da tambayar sa dalilin da ya sa ba a iya bankaɗo damfarar da 'yan Najeriya ke yi a yammacin duniya da wuri sai ya ce. abin da ya sa 'yan najeriya suke samun daman yin damfara ba tare da an gane da wuri ba suna watan shiga mutanen da na farko suka kusance su da suka yadda da su misali ta hanyar aiki a ma'aikatu na banki ko asibitoci da kuma wurare irin wa'annan da ya shafi ma'amala ta bangaren harkar kuɗi sannan kuma na biyu sukan sammaci kamfani da yake watan harka na kuɗi manya-manyan kuɗaɗe to sai su saci email address na wannan kamfanin sai su kirkiro shi akwai hikima wanda ake amfani da shi da ake kira hakin. a yi kutse kenan na kamfanin domin a ibi bayanan su yawa na wannan kamfanin to in an samu daman ɗaukan wannan imel ɗin to a sakamakon yin hakan idan sako zai shigo wa asalin wanda ya kamata a turawa sako da ya shafi wani tarihin kuɗin da yake cikin akawunsa da makamantansu madadin ya je wajen wancan ɗin ne asalin ainihin akawun sai information ɗin ya zo wajen shi wanda ya yi wannan wuyan. Malam Ibrahim Ahmad kenan wani tsohon ɗan sandan Amurka ɗan asalin Najeriya. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin ci gaban bayaninsa. Yanzu kan bari mu kaɗa Najeriya, inda rundunar sojin saman ƙasar ta ce jiya dai ta yi kace-kace da 'yan Boko Haram ta wajen amfani da jiragen samanta. Wakilinmu a Abuja Hassan mai da kaina wanda ya turo mana rahoton bisa ƙarin bayanin kakakin rundunar sojin saman air commando ibikunle da ramola ya ce jiragen yakin nasu sun rugurguza kayakin amfani da kuma kayan fada na mayakan boko haram a bello da ke dajin sambisa an kuma kai wannan farmaki ne a yau din nan bayan da bayanan sirri suka nuna daga nan mayakan ke taruwa su tsara kai hare-haren su rundunar sojojin saman najeriya ta ce bayan kai wannan wawan farmaki ne wasu burbushin mayakan na boko haram waɗanda ba su mutu ba suka yi yunkurin arcewa inda nan take jirgin yakinta wato mi-35m ya bi su kuma ya karkashe su baki ɗaya sojojin saman najeriya suka ce za su ci gaba da yin aiki tare da sauran dakarun najeriya a kokarin da suke yi na kawo ƙarshen burbushin mayakan na boko haram da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Nigeria. kuma a gaida Hassan, a shirin na hantsi za mu garzaya jamhuriyar Nijar inda za a ji cewa. Hotunan da aka yada a shafukan sada zumunta sun yi nuni da cewa dan takarar na PNDS tarayya ya yi amfani da motarsa ta ministan cikin gida a yayin wannan zagaye. To amma a cewarsa shi da kansa ya san cewa a nan ya aikata ba daidai ba. Eh, abin da aka saba yi kullum kana hutu a Nijar kana zuwa da motocin aiki eh lalle wannan zargi ne aka mini shi yana da tushe bai sabi na yarda da haka don dai al'ada ce amma lala al'ada ce ya kamata mu barta ni ɗauki alkawari za barta nan gaba in za siyasa ta za ni yadda da motocin a nasu bangare 'yan adawa na ganin ya kamata doka ta yi aikinta don kawo karshen aikata irin wannan mummunar ɗabi'a ta 'yan siyasa a nan gaba a cikin tsarin juju in ka ce ka yarda da laihinka kenan doka za a duba yadda kamata a yi maka sassauci To sai a bi mu a shirin hantsi don a ji cikakken rahoton yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda Hawa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar Vaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. vvf wanda ake kira da yoyon fitsari a hausance cuta ce da ke aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata dr idris muhammad liman da ke aiki da babban asibitin ƙasa na abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su je karin bayani akan cutar vvf wato yoyon fitsari vesico vagina fistula a uh, turance shine yoyon fitsari kuma wani ciwo ne da yake tasowa a kan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu dan wannan connection bai warke ya toshe ba sai ka ga ya zama channel da wani abu da ke can gangan zai yi a biyowa idan ba abu mai girma da ya fi girman ramin ba kuma kowa ya san ruwa ko da maimakon idon allura ne idan ruwa yana nan gefe gefe zai iya biyowa idon allura ya je koma wancan gefe a bisa ga bayanai da yadda zan iya yi maku bayani shine yake faruwa a farjin mace da mafitsaran mace yakan kawo damuwa yoyon fitsari me ke kawo wannan matsala ta yoyon fitsari abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai amma mafi yawancin wannan yoyon fitsari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro idan an yi ciki ba damuwa abun da ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito to idan ya zo da damuwa to ko an zo an fi da yaro to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitsaran mace idan zai in bai warke ya toshe ba to sai warke bar rami tsakanin mafitsaran mace da farjin mace ta wannan rami ko anya shine fitsari zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullum menene alamun wannan cutar alaman shine na farko farko idan ya faru ne ta hanyar nakuda wanda shine yawancin hanyoyin da yake faruwa to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba haihuwa haihuwan kuma ya zo da larura kila yaro ya yi girma sosai ba ta iya haihu ba ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku yaro ya mutu a bisa ga wannan masu aka je asibiti sai da aka cire yaro da tiyata to sai ka ga idan kana da wannan labari ko kuma mace mai iri wannan labarin haihuwa da ta yi idan tana jin lema-lema yau da kullum a can wajen farjinta ko kuma ainihin fitsari yana zuba tana ganin ruwan fitsari na fita ba control za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta idan ruwan kuma ainihin fitsari ne za ta ji karne ko warin fitsari mafi yawanci yanda yake nuni kenan fitsari saboda eh, sinadarin da ke ciki idan ya zauna yana karni din nan an samu reaction ya koma ammonia ammonia sinadari ne da ya taba ainihin fatan mutum yau da kullum yakan dan kona shi sai ka ga mace za ta samu kuna a ta wajen kafafunta zuwa wajen farjinta in ba ta samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa kamar wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction din to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafa to hanyoyi da dama kenan amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba kangi. A cikin mata suwaye suka fi kamuwa da cutar? Mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi a cikinsu kuma wanda yara kanana ne wato teenagers wanda ba su gama girma ba suka yi ciki yawanci ko da yaro bai yi girma sosai ba ainihin kugun da kasasuwan ba su yi kwari da za ta iya haihuwa da kanta ba sai ga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor idan kuma ba samu an yi relieving wannan obstruction da wuri ba to sai ka ga ya zo ya zama obstructive fistula saboda ciwon na biyu idan ba mata irin ba wanda jikinsu sun yi kwari ne idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia to ana iya samun obstruction ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa ta kasa haihuwa kuma tana cikin nakuda ba ta samu relief da wuri ba wani sayi ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive deliveries yakan zo wani lokaci lokaci da ciwo that is injury to the bladder wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari wayannan muna ce da su complication of destructive operations during deliveries a wasu kuma saboda ciwo ne kamar infection of the urinary tract yakan sa ciwo ya fara daga urinary tract ya gangara ya zo ya bula rami har zuwa farjin mace muna ce da shi a turance watering camperinium yana iya eh, samu namiji na mata shine zai kawo mata yoyon fitsari ko kuma idan an yi wani aiki gynecological operations a cikin reproductive organ na mace complications din da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder idan ba gano injury din ba a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba to sai ka ga zai zo ya soma ya zama yoyon fitsari ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray that is radiation cikin warkewa da narkar da kwayoyin kansas din yakan resulting in yoyon fitari mace to yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan to likita ka yi bayanin cewa mata masu ƙananan shekaru ba su ne suka fi kamuwa da cutar musamman ma idan su bai yi kwari ba suka mm. ɗauki ciki wajen haihuwa mm. to kamar daga shekara nawa ne za iya cewa eh mace za ta iya haihuwa yanda zan ba da wannan amsa shine a bisa doka Najeriya mace ta zama adult da abunda ana ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara goma sha takwas to amma yawanci sai ka gan yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganan da muke yi saboda sai ka gan yarinya yar goma sha shida amma ga ta gabjejiya da jiki kamar wanda ta kai shekara arba'in da biyar to iri wannan in dai ba wani babban yaro ta yi cikinsa ba za ta iya haifar da yaro ba damuwa sai ka ga kuma mace tana da shekara talatin da biyu amma yar fit da ita to iri wannan ko da normal size baby ta yi ciki sai dai a yi awo sosai a duba in ba za ta yi iya ba kada a bare mata ta shiga kuda a yi mata tiyata fit da yaro menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba nuna soyayya ga ita da da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo idan kuma an zo an samu maganin a bita da soyayyan nan da na fada da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki sai kuma ta je ta aihu a asibitin da za a iya yin tiyata saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya ba da sa'a ya kama ba hana ciki ake yi ba in dai tana so ta haihu kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba an tashi haihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da dangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba nan ne matsala yake yaya ake jinyar uh, wannan matsala ta yoyon fitsari idan wanda ya faru ne bisa ga haihuwa idan an je asibiti za a iya sa mata katita fitsari ya ta fita a cikin katita to in karami ne ramin zai iya warkewa ya toshe bayan sati ɗaya biyu idan an cire kateta sai ka ga ba yoyon fitsari kuma amma in tsoho ne tsohon yoyon fitsari ne to ko ka sa kateta dai ka sa mai kangi ba zai ta zuba a jikin mace ya kona mata jiki da sauransu ba amma ramin ba zai toshe ba min ramin ya balaga so ya zama permanently yanda in an huje kunne da za a sa dan kunne bayan an gama gashi sai ka ga ramin nan har mutum ya mutu ba zai toshe ba to aka wannan tsohon yoyon fitsari yake to yiri wannan sai an an yi mata tiyata akan rufe shi idan kuma Allah ya bada sa da nasara ya kamu sai ka ga ya rufu bayan an ya rufu in an cire kateta shi ta za ta yi fitari da kanta fitarin ba zai ta yoyo da kan shi ba daya daga cikin anyan na jinya kenan idan kuma Allah ya sauke ya lalace sosai kamar an yi tsohon abu ne ko kuma an yi gyara sau daya bai kama an yi sau biyu an yi sau uku bai kama ba ko kuma babban rami ne a lalubo namomin jiki ta wajen a yi mai shin shinge a zuwa rufe shi ya gagara to sai dai an koma da hanyar fitsari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokacin to idan an yi wannan akwai kateta da hanyoyin zamani da ake likewa yadda ake yi nan idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda eh, damuwa a ta enos wannan shi ma treatment ne amma shi treatment ne wanda ya lalace sosai aka mutum zai zama da wannan manajin don fitsari da kanka ba sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu kontrol ba wani jan hankali za ka yi wa mata wajen ganin cewa in suka ga wata matsala irin haka su zo asibiti ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti jan hankali da zan yi nan shine kada mu boye abin da ke damu ko da mutum ɗaya ne da ka san za ka iya shawara da shi na can ciki to ka neme ce wance kaza ko wane kaza kai na gani abu fa ban gane ba to daga nan ka fara fara neman solution na problem kenan daga wannan kuma a je asibiti ba wai a tashi ana yi a cikin eh, bayan fage a je nan a je can a je nan a je can ana neman magani ba wannan yana sa sai damuwa ya tufa ya lalace da in an ma fito asibiti maganin shi ya zama sai an yi da gaske kafin a kama ɗin da an fito da wuri da katita shi kadai ma yin karami ne zai zai zai zai hilin da kanshi kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Idris Muhammad Liman. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida amarsu yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amman fa a takaice. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya tabbatar wa kanada ji alamun cewa amurka tana aiki domin china ta sako 'yan kasar kanada guda biyu da take tsare da su a tun cikin shekarar da ya gabata bisa zargin likin asiri lamarin da ake da ke da alaka da zargin aikata laifi da amurka ta dora wa shugaban kamfanin sadarwar china a wata ziyarar da ya kai a ottawa pompeo ya faɗa wa firaministan canada justin trudeau cewa wakilansu sun maida hankali akan taimakawa a sako 'yan kanada guda biyu ya ce sun bi duk hanyar da suka dace kuma bai dace ba a ce china tana ci gaba da rike waɗannan mutanen biyu pompeo ya ce dole ne china ta mutunta alkawari da ta yi wa duniya kuma suna sa ran za ta yi hakan amurka da kungiyar taliban ta kasar afghanistan sun fara ci gaba da tattaunawa a kasar qatar a kokarin kulla yarjejeniyar da za ta kawo karshe na yaƙi da sojojin amurka suka daɗe suna shiga tsakani a wata ƙasa a jiya alhamis ne aka fara zagaye na tara na tattaunawar To masu saurari da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi babu makeri da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mana wannan lokacin Daryl Smith ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi. Afrique. Le monde